shi da wannan taro da wata kungiya mai zaman kanta mai suna foundation for ethnic harmony in nigeria ta shirya ya samu halartar wakilan kungiyoyin ipoe na yan biafra da kuma na arewaci da kungiyar miyatta allah da na yankin oduduwa na ƙasar yarbawa taron dai an shirya shi ne da nufin tabbatar da wanzar da zaman lafiya a tsakanin kungiyoyi da kabilu daban-daban na nigeria to ko ya za a yi a tabbatar da zaman lafiya a tsakanin bangarori daban-daban na nigeria musamman bangaren kungiyar fulani tambayar kenan da naiwa alhaji salisu ba kai sarkin fulanin shagamu a jihar ogun manyan da aka kace kullum mai kare suke faruwa na abin da da manoma na kudu su yammacin kasan nan to mun shawo kan wannan matsala yanzu dai ba mu da wannan matsalolin irin da saboda tun ba kungiyar mu nan kudu masu yammacin kasan nan eh, duk lokacin da wani abu ya taso to aka tuntube mu ba irin kamar da can ba lokacin da hannu amma yanzu mun shiga ko ina lungu lungu mun je mun mitin da ainihin sarakunan eh, filan da kuma ainihin shugabanni mana ko kuma kwamishinoni na na yanki na wannan yanki to an samu sauki zaman lafiya tsakanin makiyaya manoma ba irin kamar can baya ba to sai dai a waje daya wasu kungiyoyin na ganin cewa batun wanzar da zaman lafiya ko kuma taruka na zaman lafiya da ake gudanarwa akai-akai a Najeriya ba shi bane zai tabbatar da zaman lafiyan illa adalci a tsakanin shugabanni da kuma gwamnati kamar yarda Malam Musa Jika na kungiyar Amnesty Support yake cewa wannan mu a wurin mu ba shine mafita ba kuma ba shine maslaha ba abin da ya kamata gwamnati ta yi ma mutane abin da ya dace da su wanda zai tallabi rayuwarsu duk wannan abubuwan da kake gani tashe-tashe hankalin da kake gani ba wani abu yake haifar da su ba illa kawai rashi da yaman mutane yawa a hannunsu na farko babu wadataccen kuɗi a hannun mutane na biyu babu wadataccen lafiya a hannun mutane na uku babu wadataccen tsaro na al'umma wanda za a kula da lafiyansu da kuma dukiyoyinsu da kuma rayukansu su kaga duk waɗannan matsaloli suna da yawa amma idan kullum aka ce za a yi ta taro domin a samu zaman lafiya zaman lafiya fa bai yiwuwa mutum yana fama da yunwa a cikinsa kai kuma da kake shugabana kana cin kajinka kana cin kwanka kana cin abinci su uku a rana ni a rana ɗaya ma ba ni iya samun ma in ci ma su ɗaya din ba su kaga duk waɗannan abubuwan mu muna kallon cewa gwamnati ya kamata ne ta yi wani abu wanda za ta tallabi rayu rayukan ko kuma al'umman. Rahotannin jaridu a Najeriya dai sun ruwaito kanin Namdi Kanu mai suna Prince Emmanuel Kano. yana mai cewa fatansu shine na tabbatar da adalci a tsakanin al'ummomin Najeriya daban-daban kuma kungiyar ta yadda da daukan makami ba domin fada. Babangir Jibrin, Murai Amurka daga Lagos.